أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الحمد لله الذي استثنى به محمدا بأصحاب كملوا وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منحوا من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بسيره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلاما وسلام صلاة وسلاما دائمين بدواب الحي القيوم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشيد بوتن ذي القعدة صلى الله عليه وآله وسلم wa alihi wa ثلاثين 1439 yayin da daidai da sha tara ga watan bakwai shekara dubu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidu a halin baiti sahaba inda muka sa zama na hudu mai taken mai fatawa na ƙasa ko mai ɓanna na ƙasa wannan a muƙabilin sunan da ɗaliban shi suka sa masa muftil da to ba mu san yaushe aka yi wannan naɗin ba kuma suwaye suka nada kuma mun ba da shawara a canza an ki to a muƙabilin muftil am akwai kuma muftil am mai ɓanna na ƙasa ga baki ɗaya wannan ya faru ne bayan wato karatu da ya yi a kan hadisin man adari waliyan na minti sha takwas muka yi raddin sana'awa biyu sana'a sake zuwa aka same shi aka karkata matsalolin yana raddi aka yi kai kusan awa biyu kuma mun yi kusan awa shida yau za mu ƙara wasu awannin kuma idan ba mu gama ba za mu sake dawowa da izinin Allah akwai wata nukta muhimma da nake so in fara da ita satin da ya wuce ko darasin da ya gabata na ba da sanarwa na ce idan daga yanzu ko tari mutumin nan inda ya saba wa sunnar annabi to a kawo mana sallallahu alaihi wasallam to cikin satin nan sai ga wato wata fatawa tana yawo a intanet amma fatawar ta rubutu ce cewa ya ba da halaccin yin zina ga wacce za ta karatu ya halatta ta karatu ko kuwa ya halatta ta zalalanta riƙe kanta ta hanyar karatu wannan haka ne ka gani yana yawo to ka san mutane idan aka ce maka wani abu na faruwa tunda an san cewa mun taso wasu matsaloli gaba muna raddi to kuwa kuma sai ya kira sai ke to a alaga ta malam yanzu ma ya ce kala ina ba ta ran fahimta to da ya ce kazan nan dukkan wanda suka kira ne suka ce an ce kaza dan ce masa yadda kake ba ni labari ni ma na gani tana yawa a intanet amma rubutu ne kana da bidiyon ko kana da odiyon ka tuno kowa zai ce bai ci yana fatar an fahimta to a irin wannan yanayi ina kiran mutane ina cewa su ji tsoron Allah da abin da ba su da tabbas akan shi kasu yada shi idan za ka yada abu to ka yada abu abinda kana da tabbacin ko a gaban Allah ka yadda Allah ya tambaye ka akan shi shi yasa ba ma aiki da jita-jita to shi yasa da ku gashi na ta adillatu satrul lisan min alquran hatsari na harshe to ba harshe ba har da hannu domin rubuce rubutan da ake ai hannu ne ke yayi shi yasa da mu ga alqur'ani galibi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa yana cewa zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa biwallamin lil abin. wannan karatun da suke bai shiga wayanta bai shiga na farko Allah ya ce wa laqad khalaqna al insana mu ne muka halitta dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka san abin da ransa take masa waswafi sannan wani hannu aqrabu ilayhi min hablil wari mun fi kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muke turuwa tsiraye da shi fiye da jijiyar shi ta wuya Allah ya ce idu ya talakkal mutalaqiyani lokacin da masu haɗuwa za su hadu anil yamin wa anil shimal qa'i a damu ko a hagu in dai za su zauna sai ya ce ma ya rufi zumin ƙaunin mutum ba zai lafazin wata magana ba illa dai raqibun atid fa sai lokacin da yake yin ta akwai mala'ika makusanci sannan kuma yana halatta a gurin shine raqibun atid sannan Allah ya ƙara cewa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma a akan ko akwai masu tsaro masu karanci masu rubuta duk abin da kuke yi saboda sun san abin da kuke aikata hadisi ya tabbata daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu kada ya cutar da makotinsa sannan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ya girmama babansa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka fada alheri ko kai shi sannan Allah ya kara cewa alladhina yu'duna al mu'minina wal mu'minati wanda suke cutar da muminai maza da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata abin da aka cutar da su a kan shi ba Allah ya ce faqadi tamalu buhutanan wa isman mubina sun dauki kirkiran ƙarya da zunubi mai girma sannan Allah ta'ala ya ƙara cewa innal ladina yarmuna al-muhsanati al-qafilati al-mu'minati wa inna suke jifan katangugun mata rakkananno masu imani sai ke lu'inu fi duniya wal akhirah wa lahum adhabun azim sai yake yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harshen shi za ta shaida a kansu a gaban Allah kun ga sai yake wa aidihi da hannayensu kenan idan baki ya faɗa ba tabbas matsala ne idan hannu ya je rubuta abu akan wani abin da baka da tabbas kan shi shi ma ne matsala ne wa arjuluhum bima kanu ya amalu hadisi ya sake tabbata daga abu huraira annabi ya ce ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gima-giman laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hunna sabai suka ce ma yi su qala sai annabi ya ce musu akwai ashirku billahi daya shirka da Allah wasu sihiru akwai sihiri wa qatlun nafs da kashare allati harrama Allah illa bil haqq wacce Allah ya haramta kada a kashe ta sai da dalili wa akalu ya yatimi da cin dukiyar maraya wacce walli yawmaz zahafi da juyawa ranar haduwa da maƙiya wa qadfu almuhsanati almu'minat alghafilat da qadafi ga mata masu imani ka tangako ibn al yana faɗa yana cewa min al yana daga cikin abin da yake da ban mamaki أن الإنسان يهون عليه التراز من كثير من المحرمات ذاك إيسام متنزي سوقي قريش أبو هو أن الله يا هرم تاجما جما يا في سوقي وجنش وجني سنتسو أما ويسقب عليه التهرز من حركة لسانه أما ذاك جزي مسا وحالة وجن أري تحركات موطن هرشنسا yace fatarar rajula za ka iya ganin mutum yi sharo ilaihi biddini duk duniya tana nuna shi a cewa wani akwai mai addini wazzu da gudun duniya wani ibadata ga ibada amma wa ya ta kallamu bil kalimatu min saqtin lahi ta'ala amma tare da haka yanzu sai bakin sa ya ja abinda kuma zai ja masa fushin Allah la yulqi laha balan yuzillu bil wahdati minha ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib yanzu nan sai ya faɗi maganar da za ta sa ya zargi ya yi nisa tsakaninsa da rahamar Allah nisan da ya kai tsakanin gabas da yamma sannan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi da abin da baka da ilimi a kan shi baka san shi ba to kakka bibiye shi Allah ya ce inna sam'a saboda ji wal basara da gani wal fu'ada da abin da zuciyar mutum ta kudurce kullu ula'ika kana anhu mas'ula dukkan Allah sai ya tambayi akan wannan to da wannan matsalar ta faru daga Misira daga ina ne an ta bugu min waya to Allah za ka malam mai za ka ce kan wannan in ce wallahi ni ma ban sani yadda kuka ji ni ma haka ne amma in kuna so in yi magana akan matsalar nan ku nemo mun hoto na bidiyo ko audio wanda ya faɗa amma in rubutawa aka yi to ni ma na iya shiga intanet a rubuta a kaina a ce na ce wani kuma ba tabbacin ce. yana fatar an fahimta to sannan akwai wujubul adl fil kalam wajibin adalci cikin kowace irin magana Allah ya faɗa mana yace was samaa rafa'aha wa wada al mizan Allah ya daga sama ya kawo ma'auni ya ajiye yace mana Allah ka tsaro fil mizan kada mu wuce gona da iya cikin wannan ma'aunin sai yace wa aqimul wazna bil qist wa la mizan ku tsayar da ma'auni da adalci sannan kada ku tauye wannan ma'aunin da Allah ya ji da haka malamai suka ce akwai mizanul hissi sannan akwai mizanul ma'anawi da haka shi yasa za ku ga hatta a wajen magana adalci yana shiga ciki da haka Allah ya faɗa yake wailul lil mutaffifina alladhina idza talu ala nasi kalman azaba ta tabbata ga masu awo su ne waɗanda idan suka je za su auno gurin mutane to sai an cika musu amma wa idza kaluhum aw wazanuhu yusu su in za su auna mutane sai su sauyi to ba a so ko a wajen magana ka zama haka kai kana so a yi maka adalci amma ka kasa mawanuwa adalci abdullahi bin rawaha lamma ba asahun nabi sallallahu alaihi wasallama ya kuru su ahali kaibara timarihim wa zuru'i annabi ya aiki akwai gonaki da ake nomawa na kaibara da ya yarjejeniya cewa idan amfanin gona ya ga abinda musulmi suke da shi ga abinda suke da shi fa arado an yarshuhu liyar fuka sai suka bantarwa abu suna so su bashi a matsayin rashawa don ya tausaya musu fa qala sai ce musu wallahi laqad ji'tum min indi a bil khalqi ilayya na zo muku daga wajen mafi soyuwar halitta zuwa gare ni ce, wala gado abgadu ilayya min kum min da na wal Ya ce wallahi na fi kin ku fiye da yadda nake ƙaunar alazai da birai. daga wajen waye fito daga wajen annabi shi yasa ce min inda ahabbil khalqi ilayya sannan ya ce ko kuma na fi kaunar ku wato ina kin ku fiye da yadda nake kin bare da aladu ce amma wa ma ne hubbi iyahu wa bughdi lakum alla a'jila fikum yace bi yadda nake san annabi Muhammad yace ba yadda za a yi da kuma yadda nake kin ku in ka saye muku adalci fa qalu sai suka ce masa bi hada qamatis samawati wal ard da irin wannan adalcin ne Allah subhanahu wata'ala ya tsira da wa da kasai da haka zamu ga Allah ya jarrabe mu da waɗannan ayoyin guda biyu ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist ku zan masu tsaye da shaida don Allah kuma da adalci sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'du kada kin wasu mutane ya sa ku ki musu adalci Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu lit-taqwa da aka akwai malaman da suka ce i'dilu al-adlu huwa at ku yi adalci adalci shine wa wattaqullaha innallaha kabirun bima ta'malun sannan Allah ya ƙara cewa idza qultu fa'dilu walau kana da qurban idan za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda za ku yi magana akan shi dan uwanku ne na kusa to yanzu wannan shine halin da muke ciki sai ka ga so da yawa idan mutumin da bai da alaka da sunna ne yayi magana to sakin jiki muke mai magana akan shi idan kuma wanda yake da alaka da sunna ne to so muke ayyuka da fara fa abin nan haka muke to da ta musulunci da ta sunna ba ta baka ba dama duk yadda kuke da mutum to Allah yana so ka tsaya iya inda abin ya tsaya kada ka je ka faɗa abin da mutum bai faɗa ba kar ka ce abin da bai ce ba ina fatar an fahimta sannan abu na gaba akwai wujubu tasabbutul khabar wajibci ne tabbatar da labari da haka zamu ga Allah yake mana ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi idan kuka tashi za ku je ku yada addinin Allah a doron ƙasa sai ke fata bayyano to ku nemi bayanin abu ya yi yake tukunna kafin ku ɗauki mataki kun ga da aka dinga bugo min waya to yanzu ma ayyan halatta ya ce kaza kaza kaza na ce Allah ya ce fata fata bayyano me dalili to wanda ya bugo min ce kana da bidiyon kana da audio in yake babu nan ce to gaskiya ina ganin wannan magana bai kamata ku su gaba da yaɗa ta har sai kun samu sos tukun na sannan ku yaɗa ta ina ba ta ran fahimta sannan Allah ya tsara ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kun gani idan wani ya zo da labarin da zai tashi hankalin mutane Allah ya kar a dauki mataki a bincika za a iya kawo maka labari ba laifi bane amma kai ka ɗauki mataki kafin hukunci akan abin da aka kawo maka shi yasa za mu ga da alhudahu da ya zuwa da annabi sulaimanu labari kissa doguwa kun ga daga cikin labarin da ya bashi ya faɗa Allah ya zudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma kuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim duk sai da ya zama da bashi labari ba ya zo daga garin sama amma ya ji ya ga wata mata da mutanen da suna bautawa rana ya ji ya ga kaza ya ga kaza sai da ya gama bashi labari qala sai ya ce masa sanan zuru a sadaqata am kunta min al-kadhibin za mu bincika mu gani wannan labarin gaskiya kake kokari ƙarya kake kaga haka ya kamata ya zamanto kowane daɗi ya zama idan an kawo maka labarin wani ya ce ko wani ya yi kaza to ka ce fa awwalan kafin in yi hukunci akan abu ina buƙatan sai abin ya tabbata ta sunna in ya tabbata ne sannan ake gina hukunci akan wa akan abu sau da haka wannan tambayi ne da haka da Allah wannan ita ce ni ka'ida ta duk yadda ka zama na ja'in ja da mutum to ina tsayawa ne inda ya tsaya shi yasa kullum ina ni da gargaɗi in ce ko kun saba da mutum a fahimta da aƙida kada ka kuskura ka mai ƙarya ka faɗi iya abin da ya faɗa daga ran da kuka saba da mutum a wata fahimta kamar ƙarya yana rantse maka da Allah Allah sai ya jarrabe ka sai ka kare saboda haka wannan kenan abu na gaba wannan raddin da muke yin muna yinsa ne saboda Allah yake wa kadhalika nufassirul ayat haka muke yin bayanin ayoyi daki daki wa litastabina sabilul mujrimin saboda tafarkin mujrimai ta bayyana a gane mutanen kirki da mutanen wa mutanen banda kamar yadda na faɗa a darasin ne gabata na ce da yawa daga cikin yan uwan mu halin sunna kaso ɗari daga ciki casa'in sun yarda da cewa ɓannar da muke magana yanzu akwai ta wa inna ma kawai su suna da nasu wuje hatun nazafan suna ganin cewa na yi zafi wannan usulubi da aka biyo ba shi ya kamata abu ba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wasu ba su amsa in ce masa akwai abinda malaman balaga suke cewa li kulli makamin maka kowace magana da inda ya dace da ita da ya ce wa annabi Musa da Harun izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan in kun je ku faɗa masa magana mai taushi da Allah ya tadakkar aw yakhsha a nafsu shay a lokacin da suna magana da annabi Musa fir'auna ya kalle shi yace masa wa inni la adunnuka ya Musa masura annabi musa ba shi amsa ya daidai da irin wacce mai ya ce masa laƙad alimta ma an zala haƙula illa rabbus samawati wal ardi basair ya ce wa inni la azunnuka ya fir'auna masura kaga saboda ya ce masa mai masura sai aka samu masura a muqabilin mai masura da haka lokacin ya faɗa masa irin wannan magana shine hikima ɗin dan ya faɗe ta inda ya dace ya faɗe ta da haka wannan zafin da ake ganin muna yi to mu muna yi ne a inda muke ganin zafin ya kamata mu in ba haka ba za a fahimci inda muka dosa daya na biyu wanda suke ganin muna zafi ba shi bane uslubin da ya kamata a bi to su su dauki uslubin da su suke ganin shi ya dace su kuma su tafi a kai wannan shine abin da ya kamata ba na mamaki wasu da dama wasu suna sanye da rigar ilimi suna yakar abin da muke amma sun kasa fitowa saboda wannan rigimar da kuke gani na fito ne kuma na rantse da Allah duk wanda ba fa tunani a shirye nake sai na ja shi kuma ina da yaƙini abin da nake kai nake karewa gaskiya ne shi yasa duk wanda muka kara da shi wallahi ko shakka ban yi siyasa ba kasa da haka ban shakka yanzu duk wanda zai taso duk wanda zai fito yanzu ba na shakka mutum ya daɗe bai taso ba ya daɗe bai fito ba hadisi ya tabbata a cikin littafin sunanu bunu maja wanda sunansa ibnu maja ta abu abdullahi muhammad bin yazid al-qazwini wa maja ta ismu abihi yazid ya rasu hijira 273 ya kawo a babu sabari alal bala'i babin da ke magana haƙuri akan bala'i hadisi na 436 gashi nan daga abi huraira ƙala yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a sayati alan nasu sanawatun qatta'at da sannu zai zo wa mutane nan gaba shekaru na yaudar. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗar wannan maganin yace sayati alan nasi wato sayati alan nasi sanawatun khadda'atu yace yusaddaqu fiha al-kadhib makaryaci zai yi magana a gaggata shi sannan wa kaddabu fiha as-sadiq mutumin da yake mai gaskiya kuma ya faɗa a cikin ƙarya yake yanzu nan shekarun na yau dara an shigo su ko ba a shigo su ba iri-iri ka tashi za ka kara sunnar annabi ka zama kai ne mara gaskiya wanda ke karantar da kishiyar haka ya zama shi ne mai gaskiya mutum ya zo da bata a ɗauka ita ce shiriya wanda ya zo da shiriyan a ɗauka ita ce bata mutum ya zo da tauhidi a ɗauka ita ce shirka shirka ita ce a ɗauka ita ce tauhidi sanarati alan nasu sanawatun kadda'at annabi ya ce wa yi utamanu fi halqa'i mutumin da yake maha'inci ne kana ji kana gani za a amince masa wa yukawwanu fiha al mutumin da yake amintacce ne a dinga tsoratar da shi annabi ce wa yantuqu fiha ar-ruwaybidatu ruwaybida za su yi ta magana qila wa man ya Rasulallah. qalu sai annabi yace zaka ga ar littafi? mutum wulaƙantacce fi amri amma yana magana a cikin al'amari wanda yake ga mamme wanda yake mai muhimmanci to matsalar da za mu tattauna yau nukta ce guda biyu kamar yadda za mu ɗauki abin nan a hankali a hankali ina so mutane su yi haƙuri watakila idan lokaci bai bayar ba mun gama wato kamar yadda muka ce za mu ɗora ne za mu ci gaba don ba fasawa za mu yi ba da izinin allah mun ba da shawara tun a baya mun ce a gyara kar a kawo wannan matakin mun ce a gyara kar a kawo wannan matakin ba a yadda ba to a tun da an riga yanzu an kawo wannan matakin yanzu sai dai kuma yanzu kawai sai dai jira sai da hali wani abu da zai baku mamaki wannan da'awar da wannan mutumin yake akan kujerar sunnar annabi muhammad da wasu yanzu mutum biyu take taimakawa daga 'yan tsalakato sai 'yan shiya da haka abinda ake mana yanzu ɗakko mabiyin sunna ake sai a kawo shi tsakiyar hanyar sai a aji idan 'yan shi'a sun zo sai su ɗauka sai su ƙara sarci idan 'yan tatsi ne sun zo sai su ɗauka sai su yi mai sai su ƙara sarci haka ba ake yi ba namun ba haka ba ni ban ga dalili ba na ni ina ahalus sunna ina raddi ga wanda wasu ke gani dan na faɗa wasu ahli sunna ne sannan kuma hankalin dan kalaka ko kodin shi a tashi me na shi a ciki me na shi a ciki to wannan wani dan kalaka su ne eh wasu na san san san shi ana ce masa eh masassaka sun san mukabalar mu da shi a gidan rediyon ibla fm da neman da ya yi ina so zan yi min tahaddi da ku ga kuɗi dan a hannunsa wannan miliyan ɗaya ya siyasa to muhallin shahid kawai da nake so in kawo muku za ku ji daga bakin shi inda yake ambatar cewa ina ƙalubalantar dan gidan gumi haka ya faɗa sannan a cikin dibet na biyu da muka yi da shi wanda wannan shi aka kira ya program akan sallah na shiga shibuhohin wannan mutumin shi shi wancan na kan kujerar da ke sultan bello shibuhohinsa wannan ɗan ƙafin ya ɗiba yake min ilzami da su a wancan tattaunawar da mutum bari za ku ji daga bakin shi ku ji me ya faɗa an da Muhammad yana da alaƙa da su ba da Ko akwai masu inkari dangane da wannan shi a gidan su shafi sa'adar suna na kaduna wanda yanzu cikin hannu suna shi shi tashi na mukamala yana kalubalen da san gidan su mi da kuma yan shi'a da yan tarika a kodayake mun yi iyakar shi'a da yan tarika kun ji abin da ya faɗa ya ce cikin ahalus sunna ne nake tashi na munazara yasa shi wannan yana da karatu mai zaman kansa da zan zo in yi kamar haka taken karatun shine qur'ani zalla ko fara zalla zan zo zan yi karatu a kansa awa biyu ko hudu haka zan zo in yi a kai ai ba wanda zai taba min kyali shi wallahi ba wanda zai taba addinin kyali in ka ga ban zo kanka ba ka yi hakuri kar ka dauka na kyale ka ne ina nan zuwa wallahi to kun ji abin da ya faɗa ku yace yana kalubalantar dan gidan gumi to shi yana dan kala kasu dan Allah mai hada shi da matsalar in dai da a wadda mutumin nan yake ba taimakon su yake ba dan mai zai mai zafi cewa ina kalubalanta dan gidan wa bari ku sake ji a kwanan mun yi ya kokarin mu zauna da shi kuma yan shi'a da yan dari karanta san gidan gumi da kuma mukamala yana kalubalanta san gidan gumi a yanzu cikin hannu suna shi ke tashi na mukamala yana kalubalanta san gidan gumi da kuma yan shi'a da yan dari a kone shi da shi to wannan shi ne to ina ganin na san da dama daga cikin kusan ga wannan bidiyon a social media ba ya sa kuɗi shi wannan ya ce idu wanda ya kawo wani za a yi zama da ni wanda ina sudan na amsa masa daga baya ma suka ce ƙarya ne ban je sudan din ba ina nan ba inda na je an gane to muƙabalar ba ni ba ne na fasa na ce ba zan yi ba malamin shi malam ya haya banu adam shi ya ce ya hana muƙabala tsakanina da shi kuma ya kamata ba labari kawai zan faɗa muku ba in nuna muku bidiyon inda malamin shi malam ya haya banu adam ya faɗi cewa ya soke muƙabala tsakanina da shi wannan ɗalibin nasa ya ce saboda ai mukabala ana yi ne dan a fahimta amma ya fahimci da shi ko an yi ma ba za a fahimta ba gashi shi yasa ka ɗauka cewa ko ni ne na janyi malamin shi ne ya hana shi ya ce kar ai an fahimta ai ba ni bane na janyi ga malamin nashi na malamin haban wa adam assalamu alaikum ya jama'atan musulmi da ina godiya ga Allah a madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci muna rike da alkur'ani shekara sama da hamsin kuma Allah ya taimake mu muna zuwa da dukkan duniya wannan fa shine kalimatu haqqin ku yuradu wa iraqi yuradu biha al-batil kalma ce ta gaskiya amma ka san banna ake ne fice ta bari mu ci gaba da jin shi lafiya kuma muna fatan zaman lafiya ga dukkan al'umma ba haka ne ne wannan mai sallah wanda yake sallama da musulmin duniya shine malaha bani adam malaha bani adam shine malamin malaha da masassuka, don haka akwai makabalolin da naji wanda ban kansu ba tsakanin malaha masassuka da malam musa asad da sunna don haka ne na soke makabila tsakanin malam musa asad da sunna da malaha masassuka saboda mu na fara wannan makabila don ci gaban ta yanzu kun ji malamin shi ne ya sauke ku to wannan na yi muku abin nan ne ku biyo ni baki shi wannan ina nan da karatu a kansa da zan zo in yi na awa biyu shi ma ko awa hudu wannan na dan haska muku ne ku fahimci alaƙar da abubuwan da suke faruwa to matsalar da za mu tafi kai tsaye wanda shine abin da ina ganin ya tara mu shine nuktoti ne guda biyu kawai nake so mu tattauna a kansu an gane nukuta ta farko ita ce matsalar dawar annabi isa domin su ne suka rage nukta ta biyu wacce ta rage shine akan matsalar limancin mace kun shi wannan mutumin yanzu ba yana tattaka shugabanni ba to wannan wani abu ne na daban amma inda mutane sun gane karatu ko kun san cewa ha'incin shi ya fi ha'incin shugabannin da yake tattaka tun da aya nan gudun na faɗi ƙarerayen da ya yi abu babu a ilimi ya faɗa ya ce abu eh ba gara shugaban da zai kwashe ma mutane kuɗi ba shi wannan duniya fa za a rasa ba amma wanda ka amince mai a addini ya faɗa abin da babu wuta zai kai ka amma saboda mutane ba su gane addini ba can ake zuwa a taruwa ana sabbar saboda yana tattakan gwamnati to ita tattaka ta Allah ya bashi ta amma ba shi bane a gaba tun farko da ai take tattaka da ba abin da zai hada mu shi amma ba yadda za a ana tattaka hadisin annabi ko mazara mutum ne an fahimta yau, bari mu tafi daga awa daya da minti ashirin mu yi haƙuri mu saurare shi zuwa awa daya da minti go mu ji me yake faɗa. Wata mura a wannan wurin da tana da gida hajji tare da shi ba wai mutlaka taɓa da ba amma ya fi sauran maranta. Wannan gabar mun ba da amsa a kanta daga awa ɗaya da minti talatin da ku ji daga nan ya fara magana isa. A shi mashi na kan shi akan yi kudin da za a kara wasu a da tasiri. Kun gani saboda haka ba su iya su kan malam. Amma ni tun da na zo babu wani abu da wai wannan shi a alaihi salam ba zai zo ba mana cikin wannan labarin shi duk ya kan zai dawo amma da ya ga wani buɗi kuma yi nazari ya ga cewa ne a koma kan wancan ya rubuta ra'ayin shi kuma haka tunan da wani wani ashe dalili yake dubawa kuma dalilin qur'ani yana gaba sannan suna sannan ne sannan sauran hukumar wannan hadisan kuma suna cin buhari da musulmi amma malin da ya ga nas a cikin qur'ani ko qur'ani na gaban su shi da ke koyar da buhari shi da ke koyar da musulmi shi da wanda ke cewa aiki da su shi ne zaman lafiya da musulmi da ya ga kuma shugabansu ya zo shi ne qur'ani da sun abu cewa isa ma ba a tada shi sai ranar tashin kiyama a yi tsari to ba maganar ko ya hisabi da shi a duniya sai yanke cewa lalle cewa ba zai dawo nan ba shi ne raji shi ga wurin shi kuma ya haka ya tafi so mazanin malikin cewa in abu ya tabbata ba wani zato ba a cikin qur'ani to kan bar hadisan da suka bayyana a buhari da ne ko ba ba so yau ni ma in na ce yanzu me kenan wannan ba kala kato ba idan abu ya tabbata a bukhari da wa da muslim ya saba wa zahirin qur'ani ko abban bukhari da wa to wannan mai bambanci shi da kara kato da tafi ai ba bambanci bari mu karasa zuwa minti uku ne saura sakonni ya rage kuma in an duba qur'ani ya tabbatar kuma ga abu ya zo cikin da muslim ko ko cikin bukhari kuma ya saba ma ainihin ba shi da kawo magana shi sa alaihi salam ba karkafa ta wannan kun ji abin da ya faɗa ta wannan matsalar mu tafi a kanta haka abu na farko da nake so masu saurari su sani akwai wasu hukuku da muke yin wasa da su ba ma kiyawa na so in ɗauko al'aƙidatun sahiha na malam bubakar gumi na manta idan musu bawo yana dina ya shiga cikin maktaba ya bincika ya ɗauko man al'aqidatus sahiha an gane abu na farko shine haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya faɗa ya ce la tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah wallahi sai an maida haƙoƙi zuwa ga masu su gobe alkiyama annabi ya ce akuya da ta amfani da tsahonta. a nan duniya ta tunkuri mara tsaho a lahira sai an samu mara tsahon a duniya ta rama tunkurin da aka yi mata yanzu da ka tafi lahira da haƙƙin babanka da ka tafi lahira da haƙƙin annabi wani haƙƙi ya ma sauƙi ka tafi da na uba amma galibi yanzu mun fi ƙaddara jin nauyin haƙƙin iyayenmu a akan musamman da haƙƙin annabi saboda ba shi ka karantar da su ba to na farko kada mu manta cewa ammal ula fa hiya al-qadiyyatu al-imaniyya al-murattabatu bi shahadati anna muhammadar rasulullah qadiyya ta farko kada mu manta kalmar da ake shiga musulunci ta gina akan abu biyu la ilaha illallahu muhammadun rasulullah haka ne idan aka yaki ke ɗaya, in ba ɗaya Allah ba zai karɓa ba in aka ruguje muhammadu rasulullahi la ilaha illallahu Allah bai haka la ilaha illallah ita kadai ba za ta tsaye ba sai da ne sai da muhammadu rasulullah to haƙƙi na farko shine tasdiquhu fi kulli ma akhbarat dole ne idan kana musulmi duk abinda annabi ya bada labari ya faru ko yana faruwa ko zai faru kai imani da abu shin maganar dawowa annabi isa ba yana cikin abinda annabi ya bada labari ba ɗaya kuma an maganan malanta yake zan kawo malaman da suka fi malam bubakar kuma shi ma ya saba musu kuma maganar dalili ake nema na da iko in saba mai don ya saba ma wanda suka fi tunda dalili ake duba tunda duk da su littattafan su shehu usmanin nan su shehu abdullahi gwani wanda ka ga da shehu usman yana da rai sai dai malam bubakar gumi ya zauna gaban su ya ɗalinta ba magana ba ce saboda kwata-kwata da su da shi a gidan karatu ko hali ku. na biyu akwai ta'atuhu fi ma amara yi wa annabi fi kulli ma amara bi duk abinda annabi ya umarni ya ce a yi to wannan dole ne a yi annabi kuma wannan fa ba wai mustahabbi bane in ka ga dama a'a dole ne in kana musulmi ba kana tafiya lahira da wannan matsalar baka sauke ta ba to ka za a ruku marjima a kan na uku istinabu ma anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama wa zajara nisantar abinda annabi ya hani akan sai tsawatar na hudu Allah yi ubada illa bima shara'ahu sallallahu kada a kuskura abauta ma Allah sai abinda annabi ya shar'anta ya ce abauta ma Allah da shi na biyar shine al-imanu bi annahu ballagha al-balagha al-mubin dole mu yadda cewa annabi ya isar da sakon Allah isarwa mai kaiwa makura faman taqala ila ar-rafiq al-a'la illa wa qad ballagha jami'a ma unzila annabi bai koma zuwa ga Allah ba sai da ya isar da saƙon duk abin da Allah daga lokacin da kake ganin ga wani abu na sako da ya kamata a ci annabi ya isar amma ya koma ga Allah bai isar ba to ka samu matsala domin Allah ne yake masa ballik ma unzila ilayka tunda umarni ya mai kai kuma kake ganin akwai abin da ya kamata ya isar bai isar ba to ka samu matsala na shida al'imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallama khataman nabiyina wala nabiyya ba'dahu dole mai imani cewa shine annabi wato cikamakin annaba ba annabin da zai zo bayan shi sannan kuma zuwan annabi isa abinda malamai suke cewa ba annabi bane sabo bayan annabi muhammad saboda kawana annabi kafin Allah ya aiko shi sai da Allah ya alƙawari da shi a suratu ali imrana yace wa id akada Allahu mithaqan nabiyina ku tuna lokacin da Allah ya dauki alƙawari da annaba da ma atitukum min kitabin wa hikmatin lokacin da ya ba su littafi da abinda littafin ya kunsa na bayani sai yake musu summa ja'akum rasulun sannan wani dan sako zai zo wannan fa dukkan annabawan Allah sai da Allah ya haka da su yace musu musaddiqul limama akum annabin zai zo amma yana gazzata abin da ke tare da ku sai na la tu'minanna bihi wa la tansuranna ku yi imani da shi kuma ku taimake shi qala aqartum wa aqadtum ala zalikum isri Allah yace kun tabbatar kun yi riko da wannan alƙawarin na qalu aqararna suka ce mun tabbatar qala sai Allah yace fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ku shaida ni ina da cikin masu shaida tare da ku sai ce faman tawalla wannan ana magana da annaba ne amma al'ummar su Allah yake nufi nan. wanda ya juya baya ba da zalika fa ulaika humul fasiqun kenan inda annabi Isa zai riski annabi Muhammad me ya zama wajibi akan shi shine imanin shi ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakwai shine mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hiya mahabbatun wajiba san annabi kuma san annabi fa dole ne wa taqdimu hadhihi al mahabba ala al mahabbati an-nafs kuma dole ka gabatar da san annabi akan yadda kake sarranta yanzu yadda muke karatun nan da wuta za ta yi tar za ga kowa yanzu yadda yake kokarin yadda zai a za a iya fito escaping din shi to dole sai ka ji wannan ran taka a banza take inda akan mutuncin annabi na walwalad da 'ya'ya walwalid da iyaye wannan su ina da mutanen duniya gabaki daya Allah ya ajiye abu guda uku da abu takwas yace ba za su haɗu ba sai dai a ɗauki ɗaya a cikin suratul tauba yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wayannan din na kusa da kai ne ku aka ce ka ce in dai iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku wa amwalu niktarastumuha da dukiyar da kuka tattara ta wa tijaratun na kasa da kasuwancin da kuke don tsoron in kuka rike addini zai ruguje wa masakin da guraren zama ha wanda kuka yarda da su Allah ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi kun fi san sa akan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi da jihadin ya da addinin Allah wa'annan sune abu uku san Allah da annabi da kuma san da ya da addinin Allah Allah ya ce fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi ku je ku jira wannan tahdidi Allah yake har sai Allah ya zo muku da umarnin shi da al'amma wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin sannan na tara na takwas ta'zimun nabi wa tawqiruhu wa ijlalu dole ne ka girmama annabi ka ji a ranka yana da girma ka mutunta annabi ka ji a ranka annabi yana da mutunci sama da kowa kuma in mutuncin wani suka haɗu da mutuncin annabi ka ji kowa ya za ka iya taka mutuncin shi don mutuncin annabi ya tsira Allah ya faɗa mana ya ce litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa ku karfafe shi sannan ku girmama shi sannan Allah ya ƙara ce mana fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da annabin nan wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna natara as-salatu wat-taslimu ala an-nabi wal-iktaru min zalika yana daga ciki yawaita salati ga annabi shi yasa za ku ga na daga cikin albarkar karanta littattafan hadisi shine gwargwadon yadda ake karantar da al'umma littattafan hadisi gwargwadon yadda za a yawaita salati ga annabi saboda yanzu idan muka sa bukari muslim tirmidhi da an gama haddasana haddasana fulani me za mu tafi ba kan isnadi ba da an gama isnadi me za a kai ba matani ma ana zuwa kan matani me za a ce qala rasulullahi kaga dole za a yi ma annabi salati kenan yawaita karantar da littattafan hadisi dai ne daga cikin hanyar da ke sa annabi ya fi samun salati sama da kowace hanya wannan yana daga ciki Allah ya faɗa cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sannan tajannabul ghulu fihi wal hadar min dalika nisantar wuce gona da iri da kuma taka tsantsan akan abin da ya shafi annabi dukkan matsayi da daraja da annabi yake ci ta a gurin Allah kar ka dauka alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta abokin Allah ne shi ko kanin Allah a'a alaƙa ce ta alkhaliqu da almakhluq saboda ka kuskura ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi shi yasa yace qul a aqulu lakum indi khaza'inul ghaib annabi bai taba faɗa masa ne a wajen fitar Allah kake ba ko ya taba faɗa wala a'lamu al-ghaiba ban taba ce muku na san gaibu ba wala a da in nima da kun kuma ni ban taba ce muku ni mala'ika ne. in attabi'u illa ma yuha bana bin komai sai abinda Allah ya mun wahayi ce in na sha daya shine mahabbatu sahabihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa muwalatihim jami'a. dole mu so sahabban annabi ai wannan karatun da muke Ɗaya daga ciki ba na ga an taso masa masahabban annabi ne? Hmm. a cewa na bai fahimci addini ba wane yana rohoto maganganun ƙarya wane yana kaza da son ahalu baitin shi da matan shi da jibinta su wal hadaru min tanqisihim aw sabbihim aw ta'an fihim bi shay'in da taka tsantsan akan rage darajar su ko zagin su da aibata su da wani abu fa inna allaha qad awjaba ala hadhihi al umma muwalata ashab nabihi domin Allah ya jibinta ma wannan al'umma su jibin su so sahabban annabi wa nadaba sannan Allah ya tsara man da bahadahum ila listighfar lahu cewa duk wanda ya zo bayan su aikin da Allah ya sani ya saka neman musu gafara wa alillahi Allah ya ja'ala fi qulubihim gillan lahu sannan ka dinga roƙon Allah kada Allah ya jarrabe ka ka ji wani daga cikin sahabban annabi kana jin haushin shi Allah ya faɗa mana ya ce ba da an zakara muhajiri na wani ansar sai ce wallazi na ja'o kunga wanda suka zo bayan muhajir dawa to aikin da Allah ya sa ne ya saka shine quluna rabbana ghfir lana wa li na alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu na innaka ra'ufur rabi. to wannan gabar mun gama ku? to wannan na faɗi wasu daga ciki wanda suke na haƙƙin annabi to sai ka duba ka gani a cikin mutanen duniya wa yake da irin wannan haƙƙin mai girma a kanka na gaba mu tafi suratu maryam matsalar dawowar annabi isa ka ɗauko ayoyin daga nan za ka fahimci abu ne wanda dama tun farko an gina ka akan in kana musulmi kai imani da abu Allah ya ce mana wadda kurfil kitabin Maryama ka ambata musu labarin na Maryam idan ta bazat min ahliha makanan lokacin da ta nisanci mutananta Allah ya ce fattaqadat min dunihim hijaban ta samu wani shamaki Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata mala'ikan mu matsalar laha basharan sai ya juye sai ya zama mutum kyakkyawa qala sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka ina roƙon Allah ya tsare ni daga kai in kun iya in inda kana jin tsoron Allah qala sai ta ce inna ma ana rasulu rabbiki ni da kike gani ba mutum bane dan sako ne daga wajen ubangijinki kuma Allah ya aiko ni ne in faɗa miki cewa li ahabalaki gulaman zakiya za ki samu wani ɗan tsarkakake qalat take cewa anna yakunu li gulamun wa lam yasfini bashar ta yaya zan samu da wani mutum bai taba taba ni ta hanyar aure ba walam aku bayya ni ba mazinaci a bai me ce, kala sai Allah ya yake mata kazalika qala rabbu yadda kika faɗa haka Allah ma ya faɗa amma huwa alayya hayy wannan a wajen Allah mai sauki sannan na wali naj'alahu ayatan linnas dan mu sanya shi ya zama aya ga mutane me aya shine alamatul linnas tadullu ala qudratillahi ta'ala dan Allah ya sanya annabi Isa aya ga mutane abin mamaki ga mutane wacce take nuni akan iko da Allah yake da shi akan komai to ita kuma aya idan ta zo a Qur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka na farko shine akan ce al'aya da ma'anan al'alama Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin ko an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun sai ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaj kun ga wannan duka halittar dan adam kowa nan samuwar shi'aya aya ne alama ce da take nuna cewa akwai Allah subhanahu wata'ala na biyu akan ce al'ayatu a cikin qur'ani da ma'anan al-mu'jizatu Allah ya ce falamma da'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin sannan akan ce al'ayatu da ma'anan alkitabu Allah ya ce wa ma ta tardu an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna zahiran lil kafirin sai ce wala yusaddannaka an ayatil lahi kada sa kautar da kai daga ayon Allah shi ne Alƙur'ani ko ba'da iz unzilat ilayka wad'u ila rabbika wala takunanna min almushrikin sannan al'amru wan nahyu ana ci muslimi aya yas'alunaka an al-khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u wa ismuhuma akbaru wa na ma za yunfiquna Allah yake qul kazalika af kadhalika yubayyinu Allahu lakum al haka Allah yake muku bayanin ayoyin shine umarni da hani la'allakum tatafakkaru sannan al-khamisu abinda Allah yake ajiya dan ya zama abin lura wa sakkara lakum al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamara wan-nujumu musakkharatin bi amri inna fi dhalika la-ayatin liqaumin ya tsulu sannan aljuzu almahadudu min alquran wani bangare na ayoyin qur'ani ana ce masa ne aya shine ma nan sa min ayatin aw nunsaha na'ti bi khairin minha aw mithlaha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir to nan wajen da Allah yake da alahu ayatan linnas mun ce alamatun wa ibratun wa adibun linnas tadullu ala qudratillahi alama da abin lura da abin da yake yana da mamaki sai dai kawai ka miƙa wuya wanda yake nuna cewa Allah yana da iko akan komai shi yasa za mu ga a suratul anbiya Allah sai yace wallati ahsanat farjaha fa nafakna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ita wa na maryam da danta ayatan lil alamin Allah ce muka sanya su abun mamaki da lura ga mutane to dan ka gane cewa al'amarin annabi isa dama aya ne abinda ya fi ƙarfin ka sai dai ka sallama wuya kai imanin da shi kawai a wannan lokacin Allah sai ce fahamalatu kawai sai ka ɗauki cikin fanta ba za ta mihi makanan mai wannan ɗaukar cikin nan take ba a haya ba tana ɗaukar cikin fa'ada a hal makadu ila zibi'in na kalati sai ga naƙuda yau qalat ya laita ne mitu qabla hada wa kuntu na nasiyan mansiya kun ga tana ɗaukar ciki sai ga naƙuda tana ɗaukar naƙuda sai ga ne sai ga haihuwa fanada ha min tahtiha Allah ta hazani dan da ke karkashin ta wanda ta tun da akwai ƙira'a na fanada ha man tahta yace mata Allah ta hazani kar da ala rabbuki ta saki kun ga wannan aya ne saboda wannan ya saba mai yadda mace take haihuwa wa huzzi ilayki bididin innaka latifsaqita alayki rutban fakuli washe rabi wa qarri aina fa in imma tarayinna min al-bashari ahada idan kin haɗu da wani mutum daga cikin mutane fa kuli in ni na nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma nasiya to fa tabbihi sai ta ɗauko annabi isa tana fa tabbihi bihi qaumaha ta'amul tana dauke da shi tsarin sai suka ce mata ya maryamu laqad ji'ti shay'an kin zo da abun kunya ya ukta haruna ma kana abuki mar'asau'in wa ma kana ummuki kowa ya san babanki a nan garin ba mazanaci ba ne mamaki ma ba mazanaci ba sai na kika je kika samu wannan yara ta asharat ilai sai ke nuna kike ku tambaye shi qalu sai suka ce mata kaifa nukallimu man kana fil ma'adi kun ga sai ce qala inni abdullahi wannan ran da ya zo duniya ya kama magana ba aya ba ba sai dai ka sallama ka mi kauya ba cewa ataniyal kitaba za a bani littafin injila nan gaba ai aya ne ga fadan da zan mutane fa an ta'arfa ran da yaro ya zo duniya yana taratta bazance wannan waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sa ni mai albarka da duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu dan Allah ba aya bane kaga ya fi karfin ka wannan sai ka sallama kai to shi yasa da ɗaukar cikin na na maryamu da naƙudar da haihuwar annabi isa da maganarsa nan da ta haife da ta zo da shi gaban mutane ne magana duka wannan aya ne to haka ɗauke shi a tafi da shi sama aya ne dawowarsa duniya ya sake dawowa kuma aya ne shi yasa kamar yadda za mu gani Allah tan ya faɗa cewa innahu la ilmul lisaati ko la alamul fala tamtarunna biha wa innahu la ilmul lisaati to akwai wani tambayi da nake so in yi a nan wajen shine kar mu manta sunnar annabi wajen hukunci ba wajen tilawa ba da mu'ujiza, daidai take da alkur'ani dan ya ce ala ku saurara an bana inna alkur'ani wa mislahu da kwatankwacin alkur'ani to shi gashi nan annas sunnatan nabawiyya mithl alqur'anil karim sunnar annabi kwatankwacin alkur'ani take fitta shiri'i wata halilu wata hali a wajen shar'antawa da halattawa da da harantawa da nassin ƙur'ani. Allah ya ce ya yattabi'una unar rasula annabi al'ummi ya ji al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith annabi yana halattawa sannan yana ne yana haramtawa sai shi yasa muke ce ma akwai alwahayil matlu akwai wahayin da tilawarsa ake shine qur'ani akwai alwahayil maqru akwai wahayin da karatunsa ake ba tilawa ba domin ai bayanin alwahayil matlu shi ina ba ta an fahimta na biyu a sunnatun nabawiyya sunnar annabi yutajji biha misal alquran ana kafa hujja da ita kamar yadda ake kafa hujja da qur'ani فهي مساوية له من حيث إنها وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القرآن ذاك تنا ديدي تحنير يد أكا سوكد قرآن وحيين إتما سنة إتما مي وحيين ومن ثم فيجب الأمل بالسنة مثل القرآن التامة daga nan ne malamin suka ci ya wajaba ga musulmi yadda za ka yi aiki da alkur'ani haka za ka yi aiki da wa da sunna idan kana so ka gane da qur'ani da bayanin ƙur'anin wahayi ka dai suratul kiyama Allah ce ma annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi sai ce inna alaina jam'ahu kun ga fa idza qara'ana fattabi idan mun karanta maka qur'ani ka makaratu thumma inna alaina sannan mu za mu zo mu maka bayanin abin da tilawar ta kenan da bayan da ƙira'ar da annabi yake yi da bayanin da annabi zai yi akan kira'ar dukkan su wa'ayi ne daga wajen Allah sannan alaƙatu sunna annabawiyya bil qur'anin karim ka alaƙatu shahadati lir rasul sallallahu alaihi wasallam bi risalati alaƙar sunna annabi da Alƙur'ani kaman alaƙar shaidawar annabi ne da manzanci bi alaƙati shahadati lillahi azza wa jalla bi tauhidi yanzu ɓangaren shahada ba tana da ɓangarori guda biyu ma lokacin da zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ba kana wa da Allah bauta shi kadai tara hada shi da kowa ma to idan ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kana shaidarwa da annabi shi kuma mandanci shi kadai fi shahadati haitu tusamma al-ula tauhidullah azza wa jalla fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ta farkon kana tabbatar da bautar Allah wajen asma'u da astifatu nashi sannan kuma da uluhiyya da rububiyya nashi wa tusamma as-saniya sannan ana kiran ta biyu ana ce mata tauhid al-ittiba tauhidin biyayya gawa lirrasul sallallahu alaihi wasallam ga annabi kenan akwai tauhid ta bangaren Allah sannan akwai tauhidi ta bangaren annabi shi Allah a kaɗe shi da bauta shi kuma annabi a kaɗe shi da biyayya shi yasa abin da ke sa ma mutum ya zama dan bid'a aya ce maka annabi ya ce ka ji a zuciyarka wani na iya cewa idan annabin ce sannan anna sunnatan nabawiyya tu'addu fil martabati thaniya ba'da al-qur'an ita sunnar annabi ana kirga ta ita ce matsayi na biyu bayan al-qur'ani ko min haythu thubutuha ta yadda ta tabbata haythu sabata ba'daha bis sanad mutawatir sashen ta ya tabbata da sanadi mutawatir wa sabata uba muhabil ahad mafi yawanci kuma da ahad idan an ce mutawatiri malamai sun yi sabani wani hadisi ne mutawatiri wajen adadin mutane amma galibi sun tafi daga mutum goma wanda suka ruwaito abin da ya sama to in an ce kuma ahad shine kishiyar mutawatiri to daga nan ake samun aziz a samu mashhur a samu gari a samu kaza a samu kaza duk anan ne to don haka da abin da mutum ɗaya ya ruwaito da mutum biyu da mutum uku da mutum wanda bai kai mata wasu ma duk ana aiki da shi bayyana mal qur'anul karim sabata kulluhu yayin da Alƙur'ani ya tabbata ga baki ɗayan shi bis sanadi ko bayyana mal qur'an alkarim sabata kulluhu bis sanadi mutawatir Alƙur'ani ya tabbata ga baki ɗayan da sanadi ne mutawatir to a hadisai mun yadda akwai mutawatire ko to mu dawo hadisan da suke magana akan annabi isa ka je ka bincika a littattafan hadisi za ka faɗa maka ba hadisai ba ne da suka zo kamar ahad hadisai ne mutawatiri mutawatiri ne kenan ta ɓangaren tawatur yadda ƙur'ani yake tawatur su ma waɗannan haka suke ne mutawatirai to matafi cikin littafin al'imamul al-bukhari al-jami'u al-musnad as min umur rasulillahi wa sunanihi wa ayyamihi za mu ga gashi nan ya kawo babu nuzula i sabbin maryam alayhi salam ko alayhi masalam hadisi na 3448 haddathana ishaqu akhbarana yaqub bin ibrahim haddathana abi an abi salih an ibn shahab an sa'id bin al-musayyib sami'a aba hurayra yanzu kun fahimci dalilin ne sai ke sai ruhu abu hurayra eh dalili shine hatta hadisan hadisan dawar annabi isa ba zai iya kore ba sai idan ya rubuta abu hurera shi yasa kuka ji ya gina waccan ƙa'idan ya ce ba kowane hadisin abu hurera ya rubuta ake karba an fahimta ai annabi ya faɗa ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda rena ke hannun sa da yushi kanna an yanzila fikum wallahi ya kusa ya sakko a cikin kuwane ne ibnu maryama isa dan maryam yace ce hakaman adlan zai yi hukunci sannan zai yi adalci fa yaktira saliba akwai a cikinsu shekaru da dama shekara zai kai biyu ko uku da yana taɓa matsalar nan akwai wanda ya iya kallon tsabar ido na yanci ya an ce annabi shi ta zai dawo to in ya dawo ne amfanin dawo ta fa annabi fa ya faɗa fa wani ya kalla ya ce wa annabi isa an ce zai dawo to in ya dawo ne amfanin dawo ta fa wa yaqtulu al-khinzir zai kashe aladu wa yada ul ta ne sanya jizya wa fi al dukiya zai farara hatta la yaqbalu hadu sai ka zo zaka fitar da zakka ka je kai sallama da mutum ya ce to da dai jiya ne ka kawo wallahi da na karba yasa kaga yanzu ai kowa ya tashi kowa kudi yanzu yake magana ko fa to kai in Allah ya maka tsawon rai nan ga sai ka fitar da zakka kai sallama mutum ya ce to gaskiya zan da bincika gani ko yana da bukata yace hatta takuna sajadatu alwahidatu da min ad duniya wa an kai lokacin da idan mutum ya sujjada ɗaya sai ta fi duniya da abin da ke cikinta. sun mai yaqulu abu hurairah sannan abu hurairah yace waqra'u in shi'tu ku karanta faɗin Allah idan kuna so in min ahlil kitab babu wani daga cikin ma'abuta littafi illa da yu'minanna bihi qabla mauti ba sai yayi imani da annabi Isa idan Allah ya aiko shi kafin annabi isan ya mutu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida to wannan mu tafi al-imamu muslim shi ma ya ruwaito babu nuzul isa ibn maryam hakiman bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam littafi na uku sunan tirmidhi na muhammad bin isa bin saura bin musa bin da'aq at-tirmidhi wanda ya rasu hijira 279 ya kawo babu ma ja'a fi nuzul isa ibn maryam alaihi salam hadisi na 2233 sannan akwai littafi na hudu kitabul fitan na abu abdullahi na'im bin ammar bin mu'awar bin al-haris al-khuzai al-marwazi wanda ya rasu jira 228 ya kawo alamatu qabla khurujid dajjal hadisi na 1468 da 1551 da 1556 sai kuma 1572 da kuma nuzul isa ibn maryam alaihi salam wa siratu shi ma ga lamba 1667 tara sannan akwai littafi na biyar al-ihsan fi taqrib sahih ibn hibban na ainihin wato abu hatim ad-darimi al-busti ko wanda ya rasu hijira 354 ya kawo zikirul kabari addalli ala anna dajjal la yastatinu bihi kullu an-nas wala yazilu ko wala yazilu al-imamata amman kanat lahu ila nuzul isa ibn maryam ya kawo a hadisi na 6802 sannan ya sake kawo zikirul ikbari amma ya fa'al isa ibn maryam bima najja Allah min fitnatil masih ذكر الإكبار عن رفع التباغض والتحاسب والشحناء عند نزول عيسى بن مريم صلوات الله عليه حديثنا وتدبو شدة قريتك الدشاشنا sannan da zikirul bayani da anna nuzul Isa ibn Maryam min a'lamis sa'a cewa dawar annabi Isa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ya waɗannan babu ne suke buɗewa? bai wa in ambaci hadisan da ka ذكر البيان بأن إمامتها بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى بن مريم يكون من دون يكون من دون أن يكون عيسى إمامهم في ذلك الزمان سننكما ذكر الإخبار بأن عيسى بن مريم حج البيت العتيق بعد قتله الدجال سنة أقول الكتاب نشد الكتاب وتو كتاب الشريعة نار إمام الآجوري wanda ya rasu hijira 360 babul iman bi nuzul isa ibn maryam alayhi salam hakman adalan fa yuqimul haqa wa yaqtulu ad-dajjal hadisi na 887 da hadisi na 890 sannan sai na bakwai akwai wannan sharhu sunna ko na al-imam al-bagawi wanda ya rasu 516 ko 516 babu nuzul isa ibn maryam sallallahu alaihi to wannan na faɗi littattafai takwas ko ke yanzu abinda zai baku mamaki hatta malaman malikiya wasu daga cikinsu yanzu wannan at ne lima fil muwatta min al-ma'ani wal na abu am ko abu umar yusuf bin Abdullahi, bin muhammad bin abdulbar bin asim an-namiri al-qurtubi ya rasul jira 400 da 60 da nawa me ya faɗa kun ga gashi nan yace wa an makhtilaful ulama fi qaulillahi azza wa jalla sabanin da malamai suka yi dangane na faɗin Allah da yace inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah yace zan dauke ka zan dago ka zuwa gare ni yace fa qalat ta'ifatun arada inni rafi'uka wa mutawaffika suka ce abinda Allah yake nufi shine ni zan dauke ka sannan in karbe ka qalu suka ce wahala hadha ja'izun fil wawi wannan ya halatta a wajen wawu inda haula'i annahu tuwfiya mautin wato ya rasu an dauke shi daukuwa ta mutuwa illa annahu lam yamut ba'du sai dai bai mutu ba a wannan lokacin wa qala zaid bin aslam wa jama'atul mutawaffika qabiluka min zan karbe ka ba tare da mutuwa mislu tawaffaitul mala wa tawfaituhu ay qabattuhu nin na karba abu wa ƙalar rabi bin anas ya ani wa fata manami abinda Allah yake nufin mutuwa ɗauka ta mutuwa la'anna Allah ta'ala rafa'ahu fi manami saboda Allah ya daga annabi Isa a cikin ainihin wato baccin sa ne sai da ibn al ya gama sai da ya gama sai yake cewa sai cewa warawa ali bin abi talha ali bin abbas mutawaffi ka ai mumituka zan kashe ka wa qala wahab tawaffahu allah yati wahab yati allah ya karba annabi isa salasa sa'atin min nahari wato sa'o'i guda uku na wuni sai da ya gama sai yace wasahihu indi abin da ya inganta a wajena in ji ibnu abdul bar fi qawl fi zalika maganar wanda suka faɗa daga cikin malamai suka ce mutawaffika shine qabiduka min al-ard zan dauke ka daga ƙasa zuwa sama ne kenan mutawaffika ba na kashe ka ba yace lima saha anan nabi min nuzul saboda abin da ya inganta daga annabi cewa annabi kisa zai dawo inji ibn abdul bar ga al-imam al-qahtani littafi na tara abu abdullahi muhammad bin sali al-qahtani al-andalusi al-maliki wanda ya rasu hijira 378 ga shi cikin nuniya shi cewa yake aikin bi asharatul qiyamati kulliha wasu na ta nasihati wa bayani sai yace kashamsu tatlu min makani ghurubiha wa quruji dajjalin wa hawlu dukani wa ya ya'duj wa ma'duj ma'a kulle kulli saqin shafi'in wa makani sai yace wa nuzul isa qatilan dajjala sai yace da dawar annabi isa abu yaqdi bi hukumin al-adl wal ihsan sannan mu tafi littafi na goma albayan والتأصيل والشرح والتوجيه والتعليل masail المستخرجة na abul wali muhammad bin ahmad bin rushd al-qurtubi shi wanda ya rasu hijira 520 yace qala muhammad bin rushd qad a'lama allah azza wa jalla fi kitabi allah ya sanar a littafin sa alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda ƙanna ba ta zuwa ta gaban shi ko ta bayan shi cewa anna isa ibn maryam ma qutila wa ma suliba annabi isa ba a kashe shi ba ba a gicciye shi ba wa rafa abu ilaihi ilayhi allah ya ɗaga shi zuwa gare shi na biyu ikbaran waka al-ilmu ya ce annabi ya bada labari labarin abinda ilimi ya auku kan shi cewa annahu sayanzilu fi akhir zaman hakman adalar. annabi isa dai da wannan fa malamin fa malikiya ne fa yake wannan magana sannan gashi alfawatihud dani ala shaykh risalat ibn abi zaid al-qirawani na ahmad bin ghanim ko aygunaym shahabuddin an-nafarawi al-azhari al-maliki da yazo kan al-fa'idatu salisa fi nuzul isa alayhi salam ila al-ardh sai yace wa anna nuzulahu haqqun thabitun bil kitabi was sunnah yace dawar annabi isa abu ne tabbatacce da littafin Allah da sunnar annabi qala Allah ta'ala Allah yace wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna qabla mautihi ay la yu'minanna bi isa qabla mautihi sai yayi imani da annabi isa kafin ya mutu yace wa zalika inda nuzulihi min as-sama'i akhir az-zaman yace wannan lokacin da annabi isa zai sauka a karshen zamani yace wa damiru fi mautihi qila lil kitab al-mafhum min ahli alkitab وقيل لعيسى لأنه ينزل قرب الساعة فإنه ورد يتي دومن يادو عن رسول الله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا عندما من فعل الكتاب يقول لكم مشاعركم تقوها كما قد أيضا من تلك عشرة كاملة تصنن الجامع بيان أن تأويل أي القرآن لمحمد ابن جرير ابن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جابر الصبري wanda ya rasu hijira 310 shine imamul mufassirin dukkan sai da ya gama kawo maganganun malami a cikin tafsirin sai ya ce qala abu jafar wa awlal aqwal bis sihhati was sawab yace mafi dacewar magana da inganci da daidai qawlu man qala magana wanda yace tawilu zalika wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bi isa qabla mawt isa yace babu wani daga cikin ahli kitab idan annabi isa ya dawo face sai yayi imani da annabi isan kafin ya mutu ya ce wa inna ma qulna zalika aula bisawabi min ghairihi min al ya ce mun faɗi wannan ne saboda ita ce maganar da ta fi dacewa da wasu maganganu wacce ba wannan ba to wannan yanzu na faɗi maganganun malamai ko to shi yasa nake muku idan ana maganar malanta ne wayannan malaman gabaki ɗayan su suna gaba da malam Bubakar kuma a gidan malanta inda zai saba musu nima in na saba mai ta fuskar dalili na yi laifi to sannan karewa ma gabaki ɗaya shi ma bai shakka cewa annabi ya faɗa amma ciwon da kawai aka yi ya saba ma zahirin qur'ani abinda aka faɗa nan ya saba ma ne zahirin qur'ani sannan yace cikin wayannan isnadan hadisin akwai kusakurai a ciki bari ku ji kuma ba wani malamin hadisi da ya faɗa ka shi ya faɗa kuma kawai suna nuna wannan hadisin akwai kuskure a ciki sannan kuma a gashi nan da kuskure to don na yi haka na saba wa mutane mana na saba wa to su abin da ya su mutum ne ya yi karatu na ƙwa'ani wajen ana ta talafi ne wancan ba ta zan kubuta ta mace ita ce a saka min ita kan ta ɗauke kwamfuta an gane to wannan shine maganar da ya faɗa da yau nake so wannan aƙidar ta cewa annabi isa ba zai dawo ba An ɗauko muku asalin daga ina ta samu asali shi ma malam bubakar gumi ta ina ta shigo shi wannan aƙidar wanda wannan ina so in sa wannan ina so in sa ku ji daga bakinsa yayi me ya faɗa an fahimta ai shi yasa ko ga nazo da rasul azhan gashi nan guda biyu wanda aka yi masa aiki har dalilin da yasa yake zuwa buɗe yake zuwa sanda za a yi taron buɗewa ake cewa ne ko lancin ko lancin ɗin littafin ya zuwa duk zan faɗa muku dalili yau yau ɗin nan zan faɗa muku dalili amma ya yi wasu maganganu da dama kan maganar limancin mace ina nan zuwa zan zo kanta bari mu tafi awa ɗaya da minti arba'in da ɗaya zuwa da minti arba'in da biyu ku ji maganar da zai faɗa akan kan sunusu gumbi

sauraron kuma ne haka suke da mazala sallallahu alaihi wasallam wai can madina tun ya kare shi da da sai wanda ake a duk ne shi na fara shigo da ita majalisun malam babakar eh su ne da bakin shi ina so wanzu ne in karanta muku abin da ke littafi yanzu dai kun ga malam bubakar goma da kansa allah maɗaukakin sarki ya ji kansa allah ya masa rahama ƙa'idar da shi ya kafa da kansa a cikin wannan littafin nashi al'aƙidatu as-sahihatu ya faɗa yace inna ma ma'rifatu dini ta'tamidu ala ma'rifati ma'ana kalimati shahada yace sanin ma'anan addini ya jira akan abubuwa guda biyu ne na kalmar shahada yace wa huma la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yace fa ma'ana la ilaha illa Allah wallahu a'lam la ma'budu bi haqqin illa Allah yace ma'anan la ilaha illa Allah shine ba wani abun bauta da gaskiya sai wa wa ma'ana muhammadur rasulullah ai tilkal ibadatu waccan ibada allati la yastahiquha illa Allah wacce bai halatta abota ma kowa sai sai Allah yace la takunu bi ra'ayin ba ayin ta da ra'ayi wa kama yuhibbuha al-abid ba kaman yadda ba wake san ta yace bal hiya kama yuhibbuha al-ma'bud kaman yadda shi wanda ake bauta ma yake so yace walidalika arsala rasulahu muhammadan liyu'allima an-nasa kayfa na'budu saboda haka Allah ya aiko annabi dan ya karantar da mutane ya da su bauta masa kenan qur'ani waye zai fassara qur'ani ba manzon Allah ba ina fatan an fahimta wani ne zai kalli aya da ce wannan aya ta ci karo ko ko annabi ne zai bayanin qur'ani sai malam yake cewa fa kullu man يريد أن يكون عابدا لله حقا فلا يستطيع إلا أن يتعلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم Ya ce duk wanda ke so ya zamanto mai bauta ga Allah ya ce to ba zai yi ba sai ka koyi manzancin da Allah ya aiko annabi da shi ya amalu biha fi ibadati rabbih ko ibadati rabbih Allah sai yake cewa kullu man abada Allah bi ghairi ma jaa bihi Muhammadan falan ya'budu Allah haqiqatan yace da ka bauta ma Allah ba da abin da Allah ya aiko annabi da shi ba to baka bauta ma Allah ba haƙƙin bauta idan ya zamanto haka ne fassara Qur'ani ya halatta kowa ya tashi ko ta annabi ya kamata a yi ta annabi ya kamata a yi ko to bari ku ƙara ji ya faɗa da bakinsa cewa wannan yana buga misali ne malami zai iya karɓar gyara daga daga ɗalibi sai ce matsalar dawowar annabi isa wannan gubar wanda ya shigo da ita majalisun malam shine su musulmi to shefa nake so in faɗa muku yadda matsalar take bari mu can madina tun ya kame ya zara can ko mutum can yana kaza sai ya shiga maka ba wanda ake so a tuka sarki duk ne shi na biyu su mutane bai ne ba su su zauna ya karatu da su ba a yi tafiya tafiya da yin domin aikin da ke gama mai yawa ne al'alamu al'alimun al'alamatu kenan eh tun fa da ya dawo kasar nan ko littafi ne bai sauke ba a sa littafi daga bango zuwa bango ba ba littafi ɗaya da aka gama ni da ban sani misali an fi shekara goma ana yi ba a gama ba eh? muktasar na a siyasar shari'a ya kasa gaba to kuma shi ne ake tawai ɗalibi mai nawan karatu mai nisan ya zauna eh? Allah shi da mu domin in ana tare da su ka gani ana karatu to kuna kun shi a nan za a iya warware ta sannan kuma malami ma na iya ɗaukar gyara daga daga ɗalibin shi kamar kana ke yi ta da ai su rufi yana zaune ne yasa ya muke nuna malam malam kuma ya da wannan ɓangaren ai da suna zaune ne da ce na cin gefe ba ba zai shafa ba kuna fahimta kenan wane ne ya zo da aƙidar cewa annabi isa ba zai dawo ba a majalisun malam sai malam tasiri wani su gumbuni to barin faɗa muku dalili da ya sa da aka buga wannan raddon aka gayyace shi don su yake zuwa wannan littafin kuna ganin sa'idabul ma'an ala wato radul azhami ila ma'anil qur'an wanda wani dan uwa wani malami ya yi wanda ya karatu a jami'a azhar insha Allah ku yi hakuri da izinin Allah wannan littafin mun fara shi a masallacin malam Kamis al-Misri al-aqidatu sahiha na shi malam ba mu gama ba to za mu dawo nan masallacin za mu karasa littafin sannan in Allah ya yarda wannan littafin da aka yi wannan aikin sai na karanta da shi daga bangon zuwa mujalladi hudu ne kuma in Allah ya yarda in na zo ba wani shirki da zan iya abinda aka rubuta ba zan yi bincike daga ko ina ba shi zan karanta wa a wannan littafin akwai taƙaƙi sa hannu na yabo na malamai da uku akwai fadilatun shekh al-ustaz al-doktor muhammad bin abdulaziz bin muhammad wato al-awaji ustaz al-tafiru ulumul qur'an karim bi jami'atul islamiyya bil madinatul munawwar daya sannan akwai taqrir na fadilatun shekh al-ustaz al-doktor mustafa al shi sannan takbir na addoktor ibrahim jalu muhammad ra'is majalis ulama da jama'a da bida wa amata sunna fi na jiya wa kenan da ta gale galo yana da takbir shine shugaban jama'a fi zalik da an fahimta yau to yanzu sai mu tafi a muqaddima mu ji abinda shi wanda ya yi wannan aikin littafin ya faɗa dangane da abubuwan da suka faru kafin ya zo ya rubuta wannan littafi na wato raddul azhan ila ma'anar qur'an za mu ji abinda ya ainihin wato faru kafin ya rubuta wannan littafin sai da ya nemi izini tukunna yana so cewa to zai yi wannan aiki a bashi dama sannan aka bashi dama aka yadda cewa ya yi wannan aiki tukunna da aka ba shi dama ya yi wannan aiki to saboda ya saba masa a wasu gurare shi ya sa sai ya ƙi zuwa buɗe littafi ga shi a mukaddima wanda ya wannan shi ne abubakar abba ibrahim alkanawi al Nigeria shi ya wannan aiki wani malami ne da ya karatu a jami'atul azhar bayan muqaddima da yayi da kuma abubuwa da ya faɗa yace wa qad kuntu ista'azantu na nemi izini khalifata fadilata shek jumi najlahu dan sa kenan ba shi bane khalifan sa al-doktor ahmad abubakar jumi hafizahullah haka ya faɗa yace lil qiyam dan in tsayi bi hada al-amal al wannan aiki mai girma fil kitab a cikin wannan littafi fa azina li bi zalika sai shi dakta shi ya masa izini wajen yi wannan aiki wa kana fi yawmil ahad al muwafiq wannan a ranar lahadi aka yi wanda ya dace da 29 ga watan ainihin wato goma wato miladiya shekara 2006 na yi sun nawa kenan 2006 bi madinata kaduna najeriya a nan kaduna aka yi falamma safarta ila al-mamlakata al-arabiyyah as-saudiyyah yace lokacin da na tafi Saudiya rafaka ne ba adal ikwa al afali sashen yan uwa masu girma sai suka raka ne min al jami'at al islamiyya bil madinah al munawwara daga jami'ar islamiyya ko ta madina da ziyarati wa taqdim hada al amr dan in ji in kai ziyara in gabatar da wannan aiki ila dr ahmad abubakar mahmud jimi hafizahullah lil muraja'a dan ya muraja'a wannan littafin wa mulahadati sannan ya lura fa fari hadisi farin ciki wa abu daɗi ijabahu bihi kafiran ya bayyana da ababen mamaki da ya gani na uslubin aikin da shi wannan malamin ne wa talaba minni sai ya nema daga guri na an usammiyahu in ambaci wannan littafin bismin da wani suna fa sammaituhu sai na sa masa suna idahul ma'ani ala rabbil azhan ila ma'anil qur'an wa kanat jalsatana ba'da salati al-asr ya yace zaman mu ya kasance ne bayan sallar al-asr bi masjid salih ko shab bi makkatul mukarrama a can makka kun ga kafin kenan ya aikin sai da ya nemi wa kuma in ƙarya ne yana da sai ya kama shi ya kai shi kotu a kullum shi dan a ka'ida bai yiwa a irin wannan aikin dole sai da izinin wa to mu dawo maganar da aka faɗa cewa wato annabi isa bai da kun ji ya faɗa a nan da bakin shi yace ce sanu su gumbu ne abin ya mai tasiri ko to a nan wajen da malam ya kawo ya ce rawar shekani hadisan annahu yanzu qurbus sa'a ya kawo hadisan cewa annabi isa zai da yake kultu sai na ce in ji malam Allah ya masa rawa yace yin al ahadith wayannan hadisan khalafat da al ayati wal hadith ta saba mazahirin ayoyi da kuma wasu hadisi waye ya zo da gubar da yake ganin ta saba mazahirin ayoyi da hadisi da musu gundi la nabiyya ba'di ba annabi da zai zo bayana sai yace wal aqalu sannan ta saba ma hankali shi ma yanzu da me yake amfani sai yace farraju annahu la yaqul abin da yake rabi shine annabi isa da zai to shine mai littafi sai ya sako nan a ƙasa sai ce wa qawli shaykhi na duni maganar da malamin mai malam gumi yace farraju annahu la yaqulu baradihi shine annabi isa ba zai dawo ba sai yace hada qawlu muhammad abduhu wa ta'ifatun min al-firaq قد قالها بعض المعتزلة to wannan aqidar sunu su gumbishi kuma a littattafan Muhammad Abduhu ya dauko ta ya kawo majalisar malam sai malam tafsiri kuna ganewa sai yake cewa wal jahamiyya wa man wafaqahu qad dabba wa tasarrafa ilayhi hadha qawl yayi tafiya ya lallabo ya shigo malam hina ma qara'a bahasan lokacin da ya karanta bincike litalmizin lahu ga dalibin shi wanda a ajabahu binciken ya burge shi فقدم وقر فقدم له وقرره sai ya gabatar masa da binciken shi kuma sai ya taƙaribi ya sa hannu ya yabo da buntun ne faƙamatin duniya talabatar ilimi walbarisi na to a lokacin ne fa sai ɗaliban ilimi suka minke da masu bincike walam ta duniya da ɗaliban ilimi ba su zauna ba yake kaifa yar kaifa ta yaya ko da fadilati ga babban malamin ilimin malam abubakar domin an yi kunya ala misli hadal ba'a zai yi yabo ga wannan bahasin da malam suno su gumbi yayi al-mukhalif li aqidati salaf wanda ya saba ma aqidar magabata wal musib wanda ya motsar da limtidan da dayayya wa huwa hal yarji isa shin annabi isa zai dawo farad da shi jumi to sai shi sunan littafin da ya rubuta kenan hal yarji isa ina so in lokaci ya bar zan ba maratibu din da suno su gumbi ya fara bi wajen sa shakka akan sunnar annabi sai yake cewa farar da shek gumi sai malam gumi ya mai da martani bi akbar da abin da ya fi girma min mai min uktiha na yar uwarta haitu kataba kitaban asmaru al-afadil ko kataba yayin da ya rubuta kitaban asmaru bi hallun nizam sunan littafin ki ne fi mas'alati zuhur isa ibn sunan littafin kenan kenan wani abu ne ya wa malam tasiri ya rubuta wannan littafin waccan gubar da sunan su gumbi ya dibo a littattafan muhammad ne abdu ita ce sai malam wa sai yake cewa wato nuzul isa ibn man fada'a da malam ya tawaqqa minhu sai ya bayyana ga malam abinda malam bai toki a kansa ba فلما رأى العلماء الأفاضل ذلك لقسم دما لم يتقدموا قدموا له النصائح وقدموا له نصائح على سبيل المثال sai suka wa malam bubakar gumi a kan tafarki na misali cikin malaman da suka littafin da malam bubakar gumi ya rubuta a wannan lokacin akwai shek aziz bin ba kataba lahu nasiha kan fi ikrari ya rubuta nasiha ya aiko malam bubakar gumi a ala adamin zuwa isa fi akhir zaman yace fa an qul ilaykum nafsa nasihati bi sal'ati yace baran kawo muku nasihar da bin ba yayi wa malam Abubakar gudu yace nasihatu liman taqada bi wafatil masih wa adam nuzulihi fi da zaman wannan nasiha ce nake yanta ga wanda ya kudin da cewa annabi isa ya riga ya mutu da kuma cewa ba zai dawo ba karshen zamani ya min abdul bin abdullah bin ba ila fadilatul akh ashe kun ga yadda ya girmama shi ko malamin shi abubakar mahmud dumi ra'isul qudatu sabiqan fi shimal najeriya wato shugaban alƙalin alƙalai sannan kudu rabitul alamin islami sannan kuma memba ne na wato rabitul alamin islami makkatul mukarrama wafaqahu allah yace salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu amma ba'd in ji bin ba yace qad salatu ala kitabikum hawla wafatil masih isa ibn maryam bin ba zai ce na karanta littafinku ku akan matsalar dawar annabi isa wa taqrirukum da kuma taqririn da kuka yi tabbatarwa da kuka yi na wa taqrirukum da kuma tabbatar ku na adamu nuzulihi fi akhirin zaman wa unwan wa unwanuhu unwanin wannan littafin shine halin nijati mas'alati nuzul isa ibn maryam wa yaqa'u fi 30 صفحة من القطع السبيل littafin bai wuce shafi talatin ba yace wastagarabtu zalika kaseeran Sheikh Bin Baz yace nayi mamaki kware abinda na ga malam Abubakar Gumi ya rubuta limukhalafatihi lil ahadith sahiha al mutawatir saboda ya saba wa hadisai ingantattu mutawatir tsakanin ku da Allah ya rubuta mu bayan gumi ne ko bayan Allah ya wayan wayancan malaman da na faɗa har su Shehu Abdullahi Gumi duk ga sunan zan halitta ta fiqh idan ana maganan malanta ne malam ya saba mu in ana maganan dalili ne abu ne da ya dogara a kan shi kun ji daga inda fitinar ta taso eh sai yake cewa fi nuzulihi akhir zaman wala yujadu fil kitab al karim ma yukhalifu zalika bin ba ce ba a samu a cikin littafin Allah ba abin da ci kawai cewa annabi isa ba ne ba fal wajibu alayka yace wajibi akan ka arzuqu al qawl yace wannan magana ka dawo والتوبة إلى الله من ذلك كتوبة لك الله أكن ونا ومتابعة أهل السنة في إثبات نزوله في إثبات نزوله أخر الزمان كداو كبتفرك أهل السنة وجن ثبتت الشواء النبي سابيلا ومن خالفهم فقد شذ وخالف الحق yace duk wanda ya saba wa ahlus sunna yayi shuhudi kuma ya saba wa gaskiya wa mithlukum bin babu yace misalin ku yuktada bihi wanda ake koyi da shi fal wajibu alaikum ar-ruju' ila as-sawa yace wajibi abin da ke kan shine ku dawo zuwa ga daidai wala aiba fi misli zalika babu aibi cikin wannan fa inna ar-ruju' ila al-haqq fa inna ar-ruju'a ila al-haqq domin dawowa zuwa ga gaskiya wa adam at-tamadi fil khata'i da kuma rashin dogewa akan kuskure huwa tariqul haqq ita ce hanya ta gaskiya wa huwa maslakul ulama qadiman wa hadithu ita ce mashiga ta malamai da yanzu wa an ansahukum ina muku nasiha bi muraja'ati kutubul hadith bi zalika yace ku karanta ku yace wa malam kai muraja'an littafan hadisi yace wa tafsir ibn jarir wal bagawi wa ibn kathir fa fiha al kifaya yace ka duba ibn kathir ka duba ibn jarir ka duba al bagawi yace a ciki akwai wadatarwa wal manfa'a li talib al haq da kuma amfani ga mai neman gaskiya وفقنا الله وإياكم لما da الله كداتر تمون كود أبن يكي da ne zuwa gare shi wa adana Allah wa iyyakum wa sa'iril muslimina min mudallatil fitan Allah ka tsare mu da ku da sauran musulmi daga fitina na aka wa min nazagati shayatin daga fuzzanin shaytan innahu jawadun karimun kama as'aluhu subhanahu lakum at-tawfiqa wal i'ana ala kulli khairin innahu samii'un qareeb wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan nasiha tana nan a cikin fatawa ta bin ba a mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da talatin da biyu da wannan na daga cikin dalilan da ya sa saboda wannan nasiha da bimbad ya aiko wa malam bubakar gumi yake zagin bimbad kun gane wasan dalilin yanzu yana yana yana da ciki sai yace qultu sai nace wallahi a'lam Allah shine mafi sani ara annahu qad raja'a an hadha al-qawl yace ina ganin malam kafin ya bar duniya ya dawo da wannan zancen da adam ya wujudi saboda ba a samu waɗannan zantuttukan ba sai ba adam zai fasil mata a sashen wasu abubuwa sashen wasu niskoki na raddu wanda suka zo daga ƙarshe ya ce wanzur ma zaka rahu ka kalli abin da malam ya ambata inda tsoro ya ta'ala wa inna hu la ilmul lissa haka ne to mu tafi suratul nisa a inda malam yake faɗa yake cewa bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima da yazo wa in min kitabi? Ya ce ma min ahli alkitab ahad illa la da bihi bi isa annahu abdullahi wa rasuluhu yace bawon Allah ne abdullahi wa rasuli qabla mawtihi ay qabla kitabi. mawti alkitab فيؤمن حين يؤاين ko فلا ينفعه إيمان أو قبل موت isa ko gabanin موت isa? لما lamma yanzul qurba sa'a yayin da zai sakko gab da tashi kama warada alhadithu kamar yadda kau kama warada fil hadithu kamar yadda yake cikin yanzu malam ya zo a cikin wa hadisi idan annabi ya faɗa malam ya faɗa saka cikin annabi za a ba uzuri abu malam goma ko malam goma za a ba uzuri abu shi ma ya faɗa ya magana shi yanzu kun wani aƙida ta taso cewa guba sai aka ɗauko daga littattafan muhammad abduhu to bari mu faɗa muku matakan da malam su su gumbi ya fara fi wannan littafin da malam adam ya rubuta ne ɗaya daga cikin littattafan da muke so mu fitar a sunna wa munkiru hujjiyatu ha wa hadisan bayan yayi ta'arifi na yadda makarantar malam sunu su gumbi ta fara madrasatul sheikh an-najiri al-jadid wa mawqifuha min as-sunnah makarantar wannan malam da kuma matsayinta akan sunna to utabaru hadhihi madarasa ana lura da wannan makarantar akthar madaris mumkin sunna ita ce makaranta mafi hatsari wacce take inkarin sunnar annabi fi Najeriya a Najeriya ta fara da min har zalo kasiru daga cikin ta an samu mazaje sun fita da yawa ma zalu yanfusuna suhuma kuma ba su gushe ba har suna watsa gubar da suka ɗiba a fil mustami al-islami sirran wa alaniya a society na musulunci a koye da bayyani khususan fi wilayat Kaduna musamman a Kaduna wa Naija wa Kaduna wa ghayriha wanda zai ɗauki nauyin wannan shine shugabanta allazi asasaha ala asas tashkikin nas wanda ya gina ta akan foundation na sawa mutane shakka alaihi min Allah ma yusihibu fi aqidatihi wa ahadith nabiyhi sallallahu alaihi Sallam. a cikin mai wato aqida su da hadisan annabi walamma kana za'imu hadhihi madarasa kiran jiddan yayin da shugaban wannan makarantar ya zama to yana da dabara lam yunkiru duk atan wahida bai fara inkarin sunnan annabi lokacin da bal tadarraja tadarrujan sayyi'an hatta wasala ila ghayati a hankali a hankali ya fara har sai da yake inda yake so ya kai to ya baɗi yaushe wannan abin ya taso yanzu wancan na randa bawo wancan na randa bawo alimahu man alimahu dan Allah ba yana daga cikin ɗaliban wancan ba a yana ciki eh wancan na randa bawo shugaban yan tafi ne ɗan ƙala ƙaso na nan gari ba yana cikin ɗaliban wannan mutumin da ake magana ba to matakan da ya fara ne na farko inkaru ahadithul lati sabatat rudu'i fa alayhi salam inkarin hadisan da suke magana da annabi Isa daga nan ya fara na biyu inkaru ba'd al-ahadith as a bi da'awa annaha tuqaliqu al-uqul inkarin hadisai ingantattu da da'awar cewa ta saba ma hankali na uku inkaru haqiqatu sihir inkarin haqiqatan sihir wannan sihiri da shi ma yake inkari daga nan ya ɗibo wannan gubar shi ma ba. وتكذيب حديث تكذيب حديث سجر سير النبي وسجر سجر النبي صلى الله عليه وسلم da ƙaryata hadisin cewa an annabi sihiri to wannan shi ne matakin da ya fara a hankali a hankali a hankali ha aka kawo inda aka yi ha aka kawo inda aka kawo don haka muna wa malam bubakar goma uzi saboda duk duniya ta shirye shi mutum ne mai san gaskiya an fahimta ne kamar yadda ake faɗa da kulle jawabin kafa kowane dauki yana da iya kibiya da haka a nan wajen abadan bai taɓa yiwa mu ba annabi uzuri mu ba malam bubakar Gomu, sai dai mu ba annabi mu ba malam bubakar Gomu uzuri mu ba annabi ba zai taɓa yiwa da haka kun ji inda wannan gubar ta taso kuma kun ji daga bakin shi ya faɗa ya ce wannan gubar daga ina ta taso to da haka ina faɗa da kulli salatin wa bi kulli wuduhi cewa malam bubakar kuma a wannan matsalar ya samu zalla ya yi kuskure Allah ya masa rahama yanzu kun ga wannan ja'u tawil da na shi Abdullahi ya tabbatar da cewa annabi Isa ne da idan ana maganin karatu ne da malanta inda malam Abdullahi Gondi yana nan sai dai malam Bubakar Gumi ya dalilta a gare shi to duk ya saba mu waɗannan malaman muƙaddara ma haka ne na saba mai na yi ne ban saba mai wannan miftahu tafsir ne na shehu abdullahi gondo da ya zo magana as su abinda suke babu ne na asila yace haqiq azab al-qabr bis a wa anna mawt al-khalqi bil azab wal ashr was sirat wal mizan ruqya ilahi raf'ahu al-qur'ana fi nuzul isa wa qurb as-sa'a dawar annabi isa gaba tashin al-qiyama wa qatluhu ad wa shafa'a wannan yana daga cikin aqidar da su shehu usman suka bar duniya suka koma zuwa ga Allah a kanta babu ne na akida yanzu wannan ba littafin misbahu ba ne? waye bai san misbahu saliki littafin dutsu bane a mazhabar malikiya ba wanda bai sani ba to yanzu mu kalla mai misbahu saliki da ya zo ya ce wa asbitan lil anbiya al amana was sidq wat tabligh wal fatana yace ka tabbatar wa da annabawa amana da gaskiya da kuma isar da sakon Allah da kai zumunta yace wa kulluhum bil muqdizati quyidu wa khayruhum kitabuhum muhammad qad qutta bir ru'ya bir ru'yati wal mi'raj bir ruhi wal jism wa bil tanadi wa bil liwa wal qawd wal wasila wa bil shafa'ati wa bil fadila wa kullu ma qad ja'ana an nabi yace duk abin da yazo daga annabi min malakin aw anbiya aw kutub na mala'ika ko annaba ko da tabayyu أو يوم الآخر أو imanu na إيماننا غيب به قد لزم yace duk abin da ya zo ta irin wannan dole mu imani da shi gaibu. sai yake wa minhu asharatu jami'is sa'a kashyams wal Mahadi wa kal jassasa wa ghalaq al bab amman atima wal rafq lil qur'an wal ilm kama yanzil isa yaktubu tajala ya tabbatar da dawowar ne wannan a littafin malikiya a misbah al littafi na wajibi ba wanda bai san misbahu saliki littafin wasu saboda haka wannan gubar kun ji ta inda ta shigo ma al'ummar musulmi da haka annabi yayi gaskiya annabi isa zai dawo wannan aqidar muna kanta ita malaman musulunci ke kanta malam kuma muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta to wannan kenan an san lokaci yana hararar akwai gaba ta gaba za mu yi kokari mu jinkirtar da karatun mu kai ta ina ganin sai mutane sun sake jin sanarwa akwai matsalar limancin mata da yi magana ban zo kanta ba kuma zan zo kanta kuma wannan magana da na faɗa na ce ko tari in ya saba wa sunna to ku kawo mana yanzu ga maganar abu abdullahi muhammad bin ahmad bin al-ansari al-qazar bin shamsuddin al-qurtubi an gane shi ma ya tabbatar yake Laha wa anna Allah ta'ala rafa'ahu ila as-sama'i min ghairi wafatin wala nawm yace abin da ya inganta Allah ya dauki annabi Isa ya tafi da shi sama Allah bai kashe shi ba wannan ita ce maganar da suka yi kashin kiki a cikin adwa'u bayan yace wal hasilu anna al-qur'an al-azim ala tafsir as-sahih wa sunnah al-mutawatirah an an-nabi kilahuma dalun ala anna Isa hayy yace duka sun nuna cewa annabi isa yana da wa annahu sayanzilu fi akhir zaman wa anna nuzulahu min alamati sa'a dawar annabi isa yana daga cikin alamomi na ne na tashin alkiyama to saboda haka wannan shi na kan yanzu ina ganin da zaran ka ji yana hayaniya akan matsalar dawa annabi isa ka san guba ce aka ɗibo kuma daga inda aka ɗibo ta kar ya ɓata maka lokaci an fahimta yi da haka annabi ya yi gaskiya duk wanda ya faɗi magana da ta karo da ta annabi to tashi ajiye masa za'a kuma mun karanta magana mun kunna magana malam bubakar kuma a nan ne ya faɗi wannan da haka insha Allah wannan shine zama na hudu a jira kuma zama na biyar ne zo da inda ta kana ai mun ce muku an dinga yi kenan tun da ba mu da aiki sai kar a sannan aiki za a ci gaba da yawa kuma muna nan zama na biyar a jira za mu haɗa wani abu da wannan sai mu yi magana wannan shi je ina karanta littafin Dr. Yusuf Kubo abin da yake magana ke ba da ya zo kan wata gaba ga shi dakta ne amma cewa wa man anba'ahum annabi rusul shahadati yusbihu al-mar'u aliman mutakassisan fi fanni wa ya faɗa masa daga mutum ya samu shahada wannan tana nuna ka zama malami ka zama mutakassifi a wannan fannin wa ya faɗa masa wannan ba wanda ya faɗi wannan sannan idan maganar usulul fiqh ake yi dan Allah shi kadai ya taba karanta usulul fiqh ko shi ya fi kowa karatun usulun fiƙi ai na faɗa nan ne abin da shi abdullahi wanda ya a gidan usulun fiƙi har ya bar duniya ba zai iya ɗaya bisa dubun abin da ya amma ga a cikin shi ka san ba sa jin daɗi wannan mai zanci abin da wani ne ai ba zai iya ɗan bane an gane to sannan yanzu ga irin su da jamilu da zuwa ba wasu da suke iya karanta dan Allah da jamilu zarewa da ya dawo a nan kun ga ana da jinjimin nan ba kuna kallon yadda ake amfanuwa da shi ba fatogoyi na zamani masu wahala yadda da ta jamilu ne yake kokari wurin an sa matsalolin gado da waye da waye da waye da yake da anka wanda zuwa yi irin wancan karatun waye ne yaushe muke da lokacin da za mu tsaya wannan ba mu da wannan lokacin saboda haka wannan abun muna yin shi ne a babu dole a ba addini kariya shi yasa muke wannan wannan shine da haka insha Allah ina ganin banda wannan alhamis ɗin mai zuwa alhamis ta sama da izinin Allah za mu sa zama na biyar za a dawo za mu ƙarasa wannan matsalar da kuma matsala ta gaba da izinin Allah muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ba mu ikon nisantarta sannan kamar yadda na faɗa insha Allah za mu sa lokaci mun fara wannan littafin ina ganin kuma mun yi darasi ya kai kamar goma an gani za mu dawo mu karasa littafin nan a wannan masallaci ba ka da an ji sanarwa ana samun littafin a zo domin ɗaya daga cikin taimakon da za mu yi wa malam bubakar karfi shi ne a karantar da abin da ya yi ko kuma ja mai kyau za a yi musu da haka wannan littafin wanda ba za su iya samun shi ba ba za su iya mallaka shi ba idan an zo abin da ya kamata a yi to sai a ɗibi kamar shafi ɗari ko ta yi fotokofin shi an gani yadda kuma an shafi ɗari kowa zai iya siyan littafi ko zai iya siyan shafi ɗari ɗin idan an fitar da fotokofin to shafi ɗari sai ka ko bai kai shafi ɗari ba ko shafi saba'in ne kamar nan zuwa suratul fatiha kafin suratul bakara daga banko zuwa nan to sai a yi shi a matsayin muzakkira sai kowa ya riƙe kafin mutum a hankali a hankali ne a mutum da zai kai littafin sai mutum ya littafa ko kuwa sha Allah wannan littafin da izinin Allah in dai Allah ya mun tsawon rai wannan mujaddadi hudun da aka wallahi aikin da aka yi da ilimin da aka zuba a ciki ba na wasa ba shi muke ganin ya zama wajibi akan mu kuma wanda ya wannan aikin shi wato abubakar ali albani al'azhari wallahi malam ya yi ƙoƙari har da ilmin ƙira'at sai da hidin na sassakawa a ciki wajen gyara wannan littafin kaga wannan aikin ba shi ya kamata ya da kai eh ko Allah ala ya ba shi kamata ya da kai Allah shi ne Allah ya samu dace wannan shine a takaice abin da zamu iya faɗa yau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh